to hello ni na dai na ga muna waya ka kashe mana waya to eh sallah za a yi ne kai banda muna gani kuma muna dan jin daɗi kana za da dariya yau din nan daga kashe wayan nan sai mu kai to to to to me me me za a ba yanzu ka bi hankali ba to a yi hakuri. za ka ba mu lambar ne ko za ka zo da kanka ko mu zo lambar wa je ni mana Tinubu? Eh, ko kuma dai za ka zaune ko mu zo. To a wanne daji kuke? Eh, a ka yi batu, ka yi can wajen yankin kamaru kamaru nan hakan nan, amma mukan shigo nan sai mu guda. To in ka shigo sai ka shigo cikin gari sai mu haɗu. Kai ba za ka zo dajin ba kenan. A'a to ai mota ta ta lalace ma. Eh, muna da mota mu ara ma? Eh? Eh kwarai ka yi ne muka kai Tofa. fa